Sojojin Najeriya sun ɗauki kwanaki suna ta kai farmaki ga sansanonin tsagerun Niger Delta da ke jihohin Lagos da Ogun. Farmakin mai take Operation Awatse mayakan sama sun yi ta sako mabamai a yankin Arepo da ke jihar Ogun da ke zama tungar tsagerun da ma wasu sassan da tsagerun suke a jihar Lagos. Kazalika su ma sojojin ruwan Najeriya na tunkarar tsagerun ta cikin ruwa yayin da dakaru suka zagaye yankunan. Daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ya ce barin wuta da sojojin ke yi a jihohin na Legas da Ogun zai ci gaba. Station yana nan ana ci gaba da shi kuma ka san abin da yasa aka ɗauki wannan matakai domin mutane ne bayan sun saci mai sun saci wasu abubuwa sun suna kashe mutane ba tare da hakkin su ba. Ba wani gwamnati za ta bawo irin wani abu na tafiya sauran wanda suka gudu mun sa rundunar mu domin su tabbatar cewa an kama su mu nasara sosai kan wannan operation da muka yi na ranar Juma'a da dare da Asabar da kuma Lahadi. Kuma wannan operation za mu ci gaba da yin shi har sai mun tabbatar cewa waɗannan 'yan tsari waɗanda ke damuwa yankin nan na Arafo a Lagos da Ogun babu su. Na tambayi Major General Yakubu Usman mai ritaya ko ta yaya yake kallon wannan al'amari? Ai ka san yadda suke bakin su ba ɗaya bane. Akwai Avengers, akwai Men, kwanan nan ma na ji wasu another wasu Avengers. To kaga sun kasu wajen sun kai biyar kowa na ya wuce daban. In ka tuna kwanaki akwai lokacin da aka so mu magana da waɗansu 'yan Boko Haram. Sauran suka ce su ba su san da wannan maganan ba ma. Sai da aka yaƙe su. To kaga irin wannan shi yake kawo har a ta a sa yan tsaron kasa su hau kansu domin a gaskiyanta shi ne irin wannan tafiyan ko ya kai ba za ka samu bakin su duka da ɗaya ba. Su dai yan bindigar Niger Delta kullum na koken cewar yankunan nasu na fama da koma baya duk kuwa da ɗimbin kuɗin da gwamnatocin jihohin yankin ke amsa daga gwamnatin tarayya. Kwanakin baya, ministan matasa da wasannin Najeriya, barista Solomon Dalon ya gana da tsagirin a yankin nasu, kuma na tambaye shi ko ta zai asasa ci gaban wannan yanki? Dama ainihin abin nasu siyasan wurin baya da dadin shi, domin ko inda na tafi nan babu ma alaman wani abu gwamnati a wannan wuri babu komai babu ruwa babu asibiti babu hanya kuma al'umma ne wanda ake kirari da ita cewa ita ce cibiya na daular barama. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria